Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin muna dauke da bayani akan shirgullan mako ɗaya na wasanni daban-daban da ɗaliban nijar suka kaddamar a yau biyu masu adawa da gwamnati sun kafa wani sabon kawancen su mai suna FRDDR. A shirinmu na musamman muna dauke da bayani dangane da tsari iri biyu na shigilar ta aikin hashi zuwa kasar Saudiya. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, a yau aka kaddamar da shargullan mako ɗaya na wasannin al'adu da na motsa jiki na ɗaliban Nijar. wasannin waɗanda su ne karo na biyar an yi bikin kaddamar da su ne a palais de congrès bular wani sabon salon zuwa cirani a ƙasar algeria wanda ya shafi mata da ƙananan yara na ɗaya daga cikin batutuwan da ministan cikin gida muhammad bazum ya taɓo yau a jawabinsa tare kuma da jan hankalin ɗaliban. A yayin tarurrukan da kuke gudanarwa daga yau za ku rinka faɗakarwa tare da ƙwarewa akan mahimmancin illar da ke tattare da safarar baƙin haure. Mahalarta taron waɗanda kuke ɗalibai ne 'yan makaranta za ku samu horo da zai ba ku makamman faɗakar da jama'a a wuraren da kuke ko lokacin hutu ko lokacin karatu domin daƙile safarar baƙin haure. Sannan kuma wannan taron faɗakar da junanku akan maganar baƙin haure zai sa mu mu tunkari matsalar da muke fuskanta a nan Nijar. Wannan wani kokari ne kuke yi na gina ƙasar Nijar a nan gaba. Ɗalibai da kuka halarci taron, ina kira a gare ku da ku natsu akan muhawarori da za ku gudanarwa. Sakamakon abubuwan da za ku tattauna zai karfafa burin da muka saka a Ministan cikin gidan Nijar kenan Muhammad Bazum. To hannu ɗaya kuma a yau ne ya kamata ɗaliban jami'ar ya mai su fara ɗaukar ilimi. sai dai kungiyar ɗaliban ta kira yajin aiki na ini uku shugaban kungiyar salau shebu ya bayyana cewa suna buƙatar a biya su bashin alawus na watanni uku da kuma uskuraɗe wato na tallafi jam'iyyun siyasa masu adawa da gwamnati sun bayyana sanarwar kafa wani sabon kawancen su na gwagwarmayya sunan kawancen FRDDR a takaice manufarsa kuma ita ce farfado da demokradiyya da kuma kare jamhuriya. Malam Itinikar Busa ne a cikin wannan kawance yana kuma ɗauke da karin bayani. bayan dagargaza farti politik da raba kano 'yan ƙasa da aka yi da haramtaccen zaɓe wanda ya wuce bisa kan wannan ne mu farti politik na adawa mun kai wani ƙawance da ake ce ma frddr kenan ƙungiya ce ta maido ta farkin demokrasiya kuma da kare ƙasa yau ƙasanmu kowa ya san da abun da ke faruwa saboda harkar cin hanci da rashuwa ta taɓar mana ƙasa kuma ba bayan wannan harkar shari'a sanin kowa ne an shari'a an kibarin su su yi shari'a bayan wannan kuma nan nishar zaɓuɓɓukan da aka yi kun san da an kama mutanenmu da yawa mutane na adawa waɗanda ƙasar ga ta ci amfanin su kuma sun yi ma ƙasa adalci sun yi mata aiki an zo an kame su an liƙe su saboda a ɓata musu suna Firaminista Brigida Fini ya jagoranci bikin asatubalin farko na gina gidan lauya. Wannan gidan zai kasance wata cibiyar horar da lauyoyi da kuma asusu na warware matsalolin da ke da nasaba da kuɗi. Ayyukan gina wannan gida da za a suma cikin wannan mako za su ɗauki tsawon kwanaki wato tsawon watanni tara. Metar Samna Dauda, shugaban babbar ƙungiyar lauyoyi na Nijar, ya muna karin haske. Idan kuna tuni a lokacin kama mu kungiyoyin lauyoyi mun mika koke-kokenmu izuwa ga firaminista domin shaida masa lauyoyin kasar Nijar ne kadai a nan ƙasashen Afirka ba mu da wata cibiya ta horar da alkalai da kuma wani asusu da ake ajewa domin zaman lauyoyi. firaminista a lokacin ya ɗaukar muna alkawarin cewa zai iya ƙoƙarinsa na ganin cewa an samar muna da waɗannan abubuwa da muka tambaya. A gaskiya kuma ya cika alkawari saboda mun samu wannan asusu su su a zaman lauyoyi sannan kuma mun samu matasan lauyoyi 24 da suke koyan aiki kenan wannan cibiya ta lauyoyi za ta ba da damar samun wurin horar da lauyoyi sannan kuma za ta kawo ƙarshen matsalar giggirka lauyoyi a cikin ƙasa tuni tare da abokanin hulɗarmu lauyoyi na ƙasar faransa sun ɗauka mana alkawar za su taimaka mana a cikin wannan tafiya da zarar ayyukan gina wannan cibiyar ya kammala za mu fara aikin horar da lauyoyi kenan a nan gaba lauyoyi ba sai sun tai kasar Faransa ba wajen ɗaukar horo. Metar Samda da kenan shugaban kungiyar lauyoyi na niger wato a cikin wannan hira. Dangance da shirin gaugawa na tsaftace garin Yamai da aka kaddamar a ran 28 ga watan Juye da ya gabata, babban jami'in kula da shirin Yame Yala ya yi wani rangadi yau cikin garuruwa uku na shiyar Yamai ta biyar, Saga Gurma, Gorubanda da kuma Timere. a jibilci alluna masu amfani da hasken rana hamsin ne aka kafa cikin garuruwa goma sha uku wato cikin unguwanni goma sha uku na waɗannan garuruwa waɗanda kuma kuɗaɗen suka tashi miliyan sittin da biyar an kafa allunan ne a wuraren taruwar jama'a masallatai makarantu da kuma cibiyoyin kiwon lahiya jami'in kula da na shirin na neman yala muktar mahmudu ya muna ƙarin bayani Wutar lantarki mai amfani da hasken rana wata hanya ce ta wadata birnin ya mai da hasken wutar lantarki. Kamar yadda kuka sani Allah ya albarkace mu da hasken rana. Ina ganin ya kamata mu amfani da wannan kyautar da Allah ya yi mana. Waɗannan kayayyakin wutar lantarki masu amfani da hasken rana. Amfanin su shine a ƙarshen wata ba a biyan kuɗin wuta. Fasar kalaman Maktar mahmudu kenan. Kafa waɗannan alluna ya haifar da farin ciki a zukatan al'umma waɗanda dama suke cikin matuƙar buƙatar ganin wannan lokaci. Bubakar Baka mai garin Saga da Rike Yatu da ke garin Gorubanda sun yi tsokaci kamar haka. Yanzu ya yi sati ɗaya kenan da aka samar mana da hasken wutar lantarki. Mun gode wa gwamnati da wannan ƙoƙarin da take mana. A lokacin da ba wutar lantarki, barayi ne suke cin karansu babbaka a waɗannan wurare. Don haka muna so a ci gaba da yi muna wannan ƙoƙari. Samar da hasken wutar lantarki yana da matuƙar amfani, musamman ga mu ɗan makaranta waɗanda suke amfani da hasken wutar lantarki domin gudanar da karatunsu, wanda a lokacin da ba a samar da da hasken ba sai sun tahi a gefe hanya ko kuma a wajen masallaci inda akwai haske domin su gudanar da karatu. Amma da zuwan wannan wutar mun gode wa Allah muna fatan a ci gaba da wannan kokari. To, annan gaba dai wannan shiri zai shafi garuruwa na shiya ta hudu ta da'irar Yamai. ashe ne ya kamata ministan kula da ƙananan makarantu ya sake haɗuwa da ƙungiyoyin malaman makaranta domin ci gaba da tattaunawa akan ƙudurin da ya mai da malaman makaranta 'yan kwantaragi a ƙarƙashin kulawar ƙananan hukumomi sai dai haɗuwar bata wakana ba saboda an samu saɓani na lokaci wasu sun yi tsammanin za a yi haɗuwar karfe uku wasu kuma karfe hudu na marece ƙungiyar kwas ta ba da shawarar a rage ganawar zuwa wani lokaci a nan gaba sai dai a halin yanzu wato ofishin ministan bai kayyade wata rana ba. a dibartun haɗin abala da ke cikin jihar tilibiri an suma wasu ko kuma wani taro yau a game da ƙarfafa zaman lafiya da kwanciyar hankali shugaban hukumar kula da ƙarfafa zaman lahiyar kanal manjo muhammadu abu tarka ne jagoranci bikin soma taron ya kuma yi karin haske dangane da manufar taron En fait, c'est pas le deuxième forum sur la paix, c'est le A takaice dai ba wannan ne karo na biyu da muke gudanar da ire-iren waɗannan tarurruka ba. Ana iya cewa sau da yawa muka sha gudanar da ire-iren waɗannan tarurruka. Gurin da taron ya saka a gaba shine tattaunawa da bangarorin shugabannin al'umma daban-daban da suke sahun gaba kuma matsalar ta shafa. Mu kusancin da muke yi da jama'a shine faɗakar da su cewa sha'anin tsaro magana ce da ta shafi kowa. Kamar yadda na faɗa, jama'a ne suke tsare kawunan su kuma suke sasanta rikici kafin ma su je a gaban hukumomi. Don haka ne muke kokarin riɓanya jerin tarurrukan da muke gudanarwa. Kun ga tun lokacin da muka fara ire-iren waɗannan tarurruka, jama'a suna fahimtar junansu suna hira tare. Wannan shine gurin da muka saka a gaba. Kanal Manjo Abu Tarka kenan a hira shi da wakilinmu na Filinge abdullahi Bagasa. a garin arlita an saki mutane 61 daga cikin mutane 71 da aka kama a sakamakon wata zanga-zangar kungiyoyin farar hula da suka yi a ƙarshen makon da ya gabata wadda kuma ta rikide zuwa aran gama tsakanin masu zanga-zangar da jami'an 'yan sanda yanzu haka dai su goma ne ke cikin hannun hukuma za su gurfana a gaban shari'a a ran talata mai zuwa a bar hassan shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyi na daga cikin waɗanda aka saki a jiya ya yi wa gungun muhammad ɗantani ƙarin bayani ta wayar tarho. Abin da ya ɗauki tsawon lokaci saboda sai a wajen karfe biyar ne aka kai mu a gaban alkali inda ya saurare mu mu goma sha tara da muka rage saboda a cikin jimillar mutanen da aka tsare to a can ofishin 'yan sanda aka sallame waɗansu tunda ofishin 'yan sanda ya cika makil ne da jama'a. Yanzu haka akwai waɗansu masu zanga-zanga su goma da ba a sallame su ba saboda sun nuna wa jami'an tsaro tirjiya a yayin zanga-zangar. Su sai a ranar talata ne za za a kai su a gaban alkali. Mu ma za mu halarci shari'a. Tunaninmu dai komai zai daidaita domin kwantar da hankulan jama'a a cikin garin. Ofishin Ministan Kula da Ruwa da Tsafta tare da haɗin gwiwar asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF sun kaddamar da wani shirin tabbatar da tsafta a rayuwar al'umma. manufar shirin yin wato manufar shirin shine yaƙi da ɗabi'ar yin bayan gida a hilin Allah ta'ala cikin birane da ma cikin ƙauyuka dan dobi musa shugaban sashen kula da kayan aiki na tsafta a birane ya bayyana cewa hakan zai ba da damar hana kamuwa da cututtuka da dama da ke nasaba da rashin tsabta. yau abun da ya gama mu cikin waga daki na malai da kwangare shi a daukan niyya kenan mutanen kauye mutanen gari su ce sun tsaida daga yau tutu cikin daji tutu bakin gari ko tutu bakin daki so aka kowa ya cikin salanga saboda an ga duk abun da aka waje bayan gari ko mu aka cikin gari in ba kaji ba in ba jakkai ba in ba wasu raguna da awaki sai ka iske dan adam shi kanshi ga tako tutun sheka cikin gari abokin zaman ka ya ta ya k'a dauko shi ka cikin gidan tun tunda kuda ana kashi kati duk abun ga zuwa daji shi na dauko to shi na kusa tsaida kuma an ga wannan abu ya kawo mutane ciwo iri iri yau ciwon da ya kawo cikin gidaje an dibi cikin shekara kowa na kashe ka wajen dari da wani abu saboda maganin ciwon da wannan ga kawowa kenan yau iyan tsaida shi yau kan nan dari ka kai samu da ba kashewa kana sayan kayan abinci kana sayan kayan noma kana sayan wani abu mai ma ga gida yau ministan ɗinmu na idrolik ya yi tsiniya yau duk abun da an mayan ba harkoki su dauki niyya daga yau su ce ba su koma yi su ba su bari a yi to shine aka sama dauki niyya daga yau a ce daga yau ba a koma tutun nan ga daji ga hanya kazar kaza mai ka mutane cuta da yawa Musa Dandobi kenan jami'i a ma'aikatar wato kula da ruwa da kuma tsafta yanzu kuma sai a dakace mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu a Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. Studio Kalangu. karfe 5:42 sai shirin namu na musamman. Shirin namu na yau ya shafi batun jigilar da aikin haji zuwa kasar Saudiya. Abu na hukumar koho ta bulo da tsari iri biyu. Akwai irin wanda aka saba da shi mai suna vol ordinar da kuma wani mai suna vol shelter. Wane bambanci ne ke akwai tsakanin waɗannan tsari guda biyu? Muhammadu Hafizu Umaru jami'in sadarwa na hukumar kula da aikin haji ta koho ya muna ƙarin haske. Shiragen yawo shirage ne na ƙasashen duniya da kowa ya sani, inda kamfanin shirin aikin haji ko kuma mahajici ne da kansa yake cire tikitin jirgi tare da ƙayyade rana da lokacin tafiya da kuma lokacin dawowa, wanda yake baiwa mutumin da yake da izini na ƙanƙanin lokaci damar gudanar da ayyukan na haji a cikin ƙa'idajjen lokaci. Yanzu inda matsalar take ga waɗannan shiragen yawo suna tsatsayawa ne a ko'ina kenan abu ne mai matuƙar wahala ga wanda bai bai taba zuwa makka ba ko kuma bai san harka bulaguro a jirgi ba sannan kuma akwai matsalar tarban mahajata da suke cikin irin waɗannan jirage wanda ba kowane kamfanin aikin hajji ne yake tarbar mahajitansa da ke cikin jiragen yawo a saudiya ba sannan bambancin su da sauran jiragen da ke jigilar mahajata suna ɗaukar kowa da kowa sai dai abun yana ɗaukar lokaci ne idan muka ɗauki misali a wannan shekara sannan duka da yake waɗannan jirage da suke suke ɗaukar mahajata akwai tsaiko da suke yi na kwanaki talatin zuwa talatin da biyar amma duka da haka da zaran kuka isa a can ƙasa mai tsarki kuna ɗunguma ne tare har zuwa masauki hukumar kula da aikin hajji koho tana taka muhimmiyar rawa a wannan sashe sai dai abin da ya shafi jirgin yawo mahajici ne da kansa yake ciro tikitinsa amma abin da ya shafi samar da jirage kamfunan shirya aikin hajji su ne suke tattara kuɗaɗen mahajata zuwa wani banki yanzu kuma koho hoho ce take samar da jiragen da za su yi jigilar mahajata. Duka dai hoho ce take samar samarwa kowane daga cikinsu visa ta zuwa ƙasar Makka. Idan muka ɗauka a wannan shekara kashi goma cikin ɗari ya shafi mahajata ne na jirgin yawo, sannan kuma kashi tis'in cikin ɗari su kuma na jirage na kowa da kowa. fasarar kalaman muhammadu hafiz kenan na hukumar kula da aikin haji ta kuhu da haka muka karshen shirin labarin namu na yau a huta lahiya